Gwamnan babban bankin Najeriya CBN Godwin Emefiele ya bayyana wa manema labarai cewa daga yanzu canjin kudaden kasashen waje ya koma hannun bankuna sannan ya dakatar da ci gaba da aiwatar da aikace-aikacen ofisoshin hada-hadar kudaden kasashen wajen. Emefiele ya ce kwamitin manufofin kuɗi ya ba da umarnin ɗaukan waɗannan matakan bayan taron kwanaki uku da suka yi a babban birnin tarayya Abuja. Indeed, we have evidence that several international organizations, embassies, regrettably, and development finance institutions operating in the country patronize BDCs through illegal forex dealers to fund their local operations in further and flagrant contravention of our foreign exchange laws and regulations in Nigeria. A nan Godwin Emefiele ne yake ba da wasu hujjoji da suka saba wa doka da kuma wasu halaye marasa kyau da ya ce masu hada-hadar kudaden kasashen wajen ke yi wanda ya ce sun hada da karɓan kudade daga ofisoshin jakadancin wasu kasashe kuma yin haka ya saba dokar ƙasa, Emefiele ya ce daga yanzu bankunan kasuwanci su fara aikin kirkiro wasu rassa na musamman don sai da kuɗaɗe da kuma zaburar da kasuwar canji kai tsaye ga 'yan kasuwa waɗanda suka dace kuma masu dalilai na halal. gwamnan babban bankin na Najeriya ya ƙara da cewa daga yanzu ba zai sake bayar da sabbin lasisin ofisoshin hada-hadar kuɗaɗe da ake kira BDC a ƙasar ba. To sai dai ga masanin kimiyyar tattalin arziki na ƙasa da ƙasa Shu'aibu Idris Mikati yana ganin wannan mataki bai dace ba ganin cewa kasuwanci ne da yake ba matasa da dama ayyukan yi. Ni a nawa fahimta a nawa tunani kuskure ne babban bankin Najeriya ya yi kai tsaye ya ce wai ya daina sai da ma biro da canji kuɗi ko daloli ko kuma ya ce ya daina ba da takardan izini wannan kuskure ne a cikin kamfanonin da muke da su a yau watakila kamar yadda na faɗa muna da kamfanonin nan za su kai dubu bakwai babu kamfanin da yake da ma'aikata ƙasa da guda biyar to biyar so dubu bakwai kusan mutane dubu talatin da biyar kenan za su shiga wani halin ƙaƙanuka yi mutane dubu talatin da biyar ina idan kowannensu yana da mutum biyar a ƙarƙashin shi kilisa shafa mutane nawa za su rasa abinci wannan mataki da babban bankin najeriya ya dauka ba a yi zurfin tunani a kai ba kuma ba a yi bincike ba mafi saukin abin da ya kamata babban bankin najeriya ya yi shine ya canza farashin da yake sai da ma biru da canji kudin nan maimakon ɗari hudu da goma a ce ana ba su kudin nan a misali naira ɗari hudu da casa'in ko da casa'in da biyar su su je su sayar ɗari hudu da casa'in da biyar din an canza musu ɗari hudu da casa'in su ƙara naira biyar ko kuma su ƙara naira shekara goma don su samu su samu alheri. Gwamnan babban bankin Najeriya Godwin Emefiele ya ce wannan mataki ne da zai karfafa tattalin arzikin kasar. A shekara 2006 ma an taɓa ɗaukan irin wannan matakin amma kuma daga baya an soke shi. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.